فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي wannan duka fa suka yi shi kafin su buɗe kayansu dama ana so mutum ya gabatar da lamura wato farko da farko an ce ka daki abin nan karfe tun yayin da yana ja yawo wato ka an gwai an gasa shi wuta tashi yana da zafinsa har ya zama jawur a lokacin da ta ɗauke shi sun zo ba su yi wani abu ba sai da suka fara kisan nan na binyamin sannan suka buɗe kayan da suka buɗe kaya kowa ya buɗe kaya samu abin da ya take ya abana ba da mu ne muke nema ne mu yi wa mutane mu awo mu zo da abinci wani mu alana mu sayo wa mutane mu abinci sannan kuma insha Allah za mu kula da ɗauko kiyaye shi har mu kawo shi mu sa shi a hannunka wa nazdadu da ba'in kuma ga in mun tafi mu kadai ne wato nauyin raguni goma ko kuma dabba goma ake bamu amma in shi tafi za mu karu da daya shi sai zama shi ne na goma sha daya za mu samu karuwa saboda haka a barshe ta yi da tare da ya ba zalika kaidun yasir wannan ku abu ne mai sauki a wurin wannan mutum da alheri da muka gani قال لنرسله معكم حتى توتوني موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم يا جماعه شتو زن زكيشي اما بشر لنرسله معكم لن معكم بعدين اي بعدين اي بعدين زكيشي قوم اي كيشي تعالوا لكم hatta tutu ni mawsiqan min Allah sai kun zo kun rantse da sunan Allah kun dau min alƙawra irin na annabawa cewa ba za ku saba wannan alƙawari ko ku karya shi ba la ni bihi lalle wallahi za ku zo min da shi la ni bihi illa an yu'afakum sai dai in wani abu daga Allah wani bala'i ko kuma kusan ku mutu to a lokacin na ya yafe duk abin da ya faru Allah ne ya kaddara amma ban da haka lalle ku zo min da ɗana la tatunna illa bi hadalikum فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل فلما آتوا موثقهم da suka ba shi alkawari tare da rantsuwar da ya nema suka rantse sun ɗau mishi alkawari sai sai na ya ku yake to Allah shi ne wakili shi ne wakilin ku akan wannan alƙawari da muka kula ni da ku je da shi wa qala ya bani ya la tadkhulu min ba'di wahid wa tadkhulu min abwab mutafarriqa dan ku ma sai ka yi ubantaka ka same shi ya ji tausayin su kuma yi musu doro tsoron sharrin ido na mutane ya ce musu ‘ya'yana na yi muku izini kuta amma idan kun yi misra ina muku gargaɗi kada ku shiga ta kofa ɗaya gari tana da manya-manyan kofofi daban-daban ku je kowane wasu ku su je ta nan wasu su je ta nan wasu su je ta can haka dai amma kada ku yarda ku shiga ta kofa ɗaya saboda mai. saboda shi ido gaskiya ne na maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al'ainu haqqun ido gaskiya ne al'ainu tudkhilu ar-rajula al-qabra wal jamala al-qidra ido takan sa mutum kabari yakan yi kuma ta sa ragumi wato ragumi abin nan tukunya ma'ana dai za ka kashe ragumi za ka kashe mutum saboda haka tunin gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al ayn haqqun law anna shay'an sabiqan qadara da kana inda akwai abin da za a ce zai wuce kaddara ma'ana zai rigayi kaddara to ido mutane ido mutane ba abu ne mai kyau ba ido din menene duk lokacin da musulmi ko mutum ya ga ni'ima wajibi ne ya yi tabriki يجي تبارك الله أحسن sai سيجي اللهم barik فيه to abin da ka gani na ni'imar nan lalle ba zai gushe ba ni'imar ba za ta salwanta ba ba wani bala'i ko masifa da za ta same ka ko kai ne ka kalli ɗanka wanda ka haifa ko yarka wanda ka haifa ko dabbarka ko wani abu naka mai kyau ka manta da tabbiki to idon sai ta sami wannan abu dole sai ranka ya baki a kansa saboda haka kaga Allah ya bayyana ya yi mana bayanin halittar ɗan adam daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza kun ga nutfa murwa alaqa har zuwa inda yake eh, eh, eh, kashi kuma ya rufe kashi da nama sannan kuma sai ya yi isha'in wata halitta daban me yake yake fasa ah? Allahu ahsanul khaliqin shi ke nan shi ubangiji ma ya bayyana sifofin halittarsa ya cika abin da ka tabara kan Allah a sauƙa wannan ba inda kan sujata da kunta eh ma sha Allah kuma ta illa billah kun gani ni'ima ko mai ita zai cuce ta mutum zai iya cuci matan shi zai iya cuci dan shi zai iya cuci abokin shi zai iya cuci kowa da kowa har ma zai iya cuci kansa in ya kalli kansa a madubi ya ga kyawun shi ya fara a cikin wani abu kula da kai da menene in ba Allah ya asiri ba zai cutu a wannan kaga cutu cutuwa biyu ne na ɗaya ne na lahira inda ya takabburanci kaga ya cutu cuta irin na lahira in kuma Allah bai kiyaye ba zai cuci kanshi ma tunda bai gode wa Allah ko ban da lamari ga Allah domin duk lokacin da mutum ya gode wa Allah Allah sai ya ƙara wannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tafiya da sahabansa sai dai wani wuri ya sauka saboda a huta ɗaya daga cikin sahaban shi ana ce masa sahal bin hunayf ya ya samu wani ruwa yana so ya wanka sai cire kayan ya ajiye sai shiga yana wanka to sai wani ana ce masa amir ibn rabi'a ɗaya daga cikin sahabai daga ansar ya zo yana wucewa sai gan shi yace hmm wane budurwa wane jikin budurwa to domin shi sa'ad ɗin ɗan shi yana cewa abu umama ɗan shi wannan riwaya daga muhammad bin abi umama an abihi sa'ad eh, bin hunayf shi ke cewa wallahi babana jikin kyan jikin shi ya wuce misali fari laushi kyawu ko da gaba ta zauna inda ya kamace ta duk wanda ya shi sai ya kalle shi sai na amir shi ma sahabi ne da ya zai zai faɗi wannan kalma nan da nan ya fita daga wanka sai ya yi rashin lafiya aka je aka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce manzo Allah yake a yi tafiya a tashi aka je aka ce masa manzo Allah ba zai iya tafi tare da kai ba ya yi rashin lafiya me ya faru suka ce wallahi ban sani ba yanzu yanzu ne ya yi rashin lafiya A'a. sai manzo Allah ya tashi je wuro shi ya je wuro shi ce manzo Allah lalle na yi rashin lafiya ina zaune ina wanka ne wani ya zo da abin da ya faɗa sai ya kira shi ya kira Amir ya ce Amir limaza a ahadukum akha me yasa ɗayan ku yana kashe ɗan uwan shi lima lam tubarrik me yasa baka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin baka fi wannan ba me yasa baka fi wannan kalma ba to tawadda lahu saboda haka kai alwala ka bashi a wanke shi irin wannan alwala kuwa shine mutum zai wanke hannayen shi da kuma marafiq nan nashi da kuma gwiwoyin shi sannan kuma yatsun shi sannan kuma wallon shi ta ciki a wanke wani wuri da shi a hada duka wannan ruwa a zuba kan wanda bashi da lafiya wannan shine maganin maita wata ido kenan mutumin nan aka yi mishi irin wannan aka zuba masa a yi sai ya tashi ya ce manzo Allah na samu lafiya ya ce musu to duk lokacin da mutum ya ga wata ni'ima ta ba shi sha'awa ya ce bara Allahu ahsanu khalidina Allahumma barik fi in ya faɗi haka ba abin da zai faru amma kuma in bai faɗi haka ba lalle wani abu zai faru in haka ya faru ko za a nemi mutumin da ya yi alwala a zuba kan mutumin da ya ce. to in ya ƙi ba hukuma za ta tilasta masa sai a tilasta masa kotu za ta tilasta masa sai ya yi wannan ya yi a sa kansa a wajen malikiya wannan hadisin maliki ya rawaito shi a wasu a cikin malikiya wasu da ra'ayi cewa mutumin da an san shi da irin wannan bala'i ko cuta ko cuɗanya da mutane to amma wasu sun ce a ba haka ba shi da aiki ya yi aiki da abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam in ya gaza kuma tuhuma ta tabbata kan shi to ya yi dinga yin alwala din nan a ba mutane wato kan sai su ka shi amma dai ba za a ware shi gefe guda ba aha